annabi Musa wannan kogi wannan ruwa wannan teku da muka tsayartar da su wa atba'ahum fir'aun sai fir'aun ya biyo su da shi da a akan sai sun kamo annabi Musa sun kamo mutanansa ina fata an fahimta bagayan wa adwa Allah ya ce sun biyo su ne saboda tsantsar zalunci da kuma tsantsar adawa da gaba da suke ainihin wato yi da annabi Musa Allah ya ce hatta idza adraka hul zaraku har zuwa lokacin da dilmiya ta riski fir'auna da ya shiga cikin ruwa sai dilmi ƙala fir'auna sai ga hiya buɗu baki yana cewa amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu isra'ila wa ana min muslimina nayi imani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai allahn da banu isra'ila suka yi imani da shi ma'ana shi ma yau ya sallama ya miƙa wuya har ma da cewa wa ana minal muslimina ni ma yau na zama musulmi ina fata an fahimta yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kofar tuba abu da take tawbatu tawbatul dimarim yugargir ana karɓar tuba ba ku da ya zo ta garma ba san da ya zo mutuwa ne ya sunta in dai san da mala'ika ya makure wuyanka in dai san da jinya ta kai makura ka tabbata ba tahi za ka yi ba kace ka yi imani da Allah Allah ya ce bana bukatar imaninka qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat isra'il wa ana min almuslimina ni na musulunta Allah ya ce al'ana wa sai asaita qablu wa kunta min almufsidina yanzu kenan da kayi barnar ka kayi abin da kaga dama kayi abin da kake so a duniya yanzu ne zaka dawo gare mu falyawma nunajjika bi badanika to a yau zamu tseratar da gangan jikinka zamu kashe ka bar gawarka kowa sai ya shaida da ita yasa maganar da ake cewa gawar fir'auna tana nan har yanzu ba abin mamaki bane me dalili saboda Allah ya alƙawarin bar gawar har zuwa tashin alkiyama ina fahimta al-yawm nadika bi badanika litakuna liman khalfaka aya dan ka zamo aya ga wanda za su biyo bayan ka Allah ya ce wa inna kaseeran minan nasi an ayatina la ghafiluna domin na lura da yawa daga cikin mutane da alim sun rafkana sun gafala sun shagara ina fata an fahimta to wannan shi nuna cewa da Allah ya ce wa min man agharqana daga cikin waɗannan kafirai akwai wanda muka dilmiyar a cikin ruwa tsar da su a cikin ruwa bayan mutanen annabi Nuhu da Allah ya yi musu azaba ta hanyar dilmiyar da su a cikin ruwan tsufa na kogi tana daga cikin azabar da har yau idan Allah ya fita sai yake yi wasu al'ummai da ita ka je ka tambayi labarin mutanen Indonesia yadda suka kare da masifar tsunami ina fata a fahimta da yadda Allah ya ballo kogi mana in ka je abin da malam Khalid Rashidi yayi wani kasa da yace haza ma ma za ma ra'aytu fi rihlatil ahzan ko haza ma ra'aytu fi rihlatil ahzan wannan shine abin da na gani a cikin tafiyar bakin ciki ya je har Indonesia ya je yayi hira da waɗanda Allah ya tseratar sun ba shi labarin yadda Allah ya ballo wannan teku yazo ya cinye mutane mana ya cinye kasa kusan ƙasa guda dan kusan ƙasar sanda da ballo wani ruwa ya cinye ko na'am كذلك ويل hmm. Allah ya ce ma ya fa'alun lahu bi azabikum me Allah zai yi da azabtar da ku. in shakartum wa amantum inda za ku gode masa ku kyautata imanin ku da shi me zai me ya abin dadi a gurin ubangiji ya dinga dan dana muku azaba shi ma ba so yake azabtar da ku ba ina fata an gane so yake bar kowa yayi abin da ya kamata domin samun rahmar Allah to amma wani lokaci tsokar sifar ruwa na mai duguri wasu sun ce ka san an yi fari a wannan lokaci kafin samun wannan ruwan sai wasu suka irin gardawa masu karatun ƙur'anin nan ruwa ma kowanne kowanne ya fi ƙarfin mu ma Allah ya kawo mana har a bidiyo an yi ta nunawa sai wanda ga cikin yake cewa kai ka kiyaye Allah fa kana cewa Allah ya turo ruwa kowanne ya fi ƙarfin mu ma karfa Allah ya zo ya mana azaba da wannan magana ta kafa ba a yi sati da yin wannan magana ba wannan bala'in ruwan ya faru to kaga idan ya zama na wannan magana ta inganta cewa lalle wannan maganar an yi ta bifo faruwar wannan abun to wala Allah zai zama daga cikin abin da Allah ya kama waɗannan bayan Allah da shi shine wannan furuci da wannan mutum yayi domin wallahi barin faɗa muku kamar yadda Bahaushe yake cewa wake ɗaya shi ke bata miya daddawa ɗaya kuma ta gyara ta ko sau da yawa wasu masifun da wasu bala'o'in wasu tsirarin mutane ne ba su wuta kan yatsu ba ko kirgin yatsu ba suke jawo al'umma dubu wannan masifa ya sa ubangiji maɗaukacin sarki ce wata ƙofi ta na tallatu sai bandan lalzi na zola momin ƙasa hmm. Allah ya ce wata ƙofi tinatan ku dinga jin tsoro da takatsantsan ɗin fitina bala'i masifa tashin hankali la tusibanna allazina zalamu minkum khassa in fa wani ya ta, to ba iya hira ka jafa ba ina fata an bayyana magana yasa idan kuka ga wani a cikin ku yana saban Allah yana abin da ba daidai ba ku yi kokari ku taka masa burki idan yayi abin da ba daidai ba a gaya masa wannan ba daidai bane ka bari wani in ya ki ya bari ku dauki mataki a gurin sa koda ta kai shi gaban hukuma ne to ga wani yana aikata iri kaza mu kuma a addinin mu aikata wannan abin na iya jawo kushin Allah ina fata an gani wannan fa shine aikin da su malam daura suka dinga yi na kokarin tare masu badala da yan iskan gari da madanda suke aikata abin da ba daidai ba me ya dalili saboda kar su jangolo fushin Allah a cikin al'ummar manzon Allah ina fata an gani daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake bukata shine hana barna kai ya kai matakin da sanda Allah ya la'anci banu Isra'ila akan harshen annabi Dawuda. Hmm. Allah ya ce li'inal ladina kafaru Allah ya tsine wa waɗanda suka kafirta min bani Isra'ila daga cikin banu Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam akan harshen Annabi Dauda da Isa ɗan Maryam me laifin su to ya Allah dalika bima asau saboda sun saba wa Allah wa kanu ya asaduna kuma yan ta'adda ne sai aka kamar ka tambaya to me suka yi bayan wannan sai Allah ya ce kanu la yatanahuna an munkari daga cikin dalilin da yasa muka azabtar da su shine ba sa hana aikata munkari da ake yi ana zina ba za su yi wa'azi ba za su yi nasiha ba za su kame hannun masu zina ba ana sata ba za su bari ba za su yi ba ba za su daina ba sannan ba za su hana masu aikatawa ba ana cutar bayan Allah ana zaluntar mutane yanzu Allah ku duba ku ga abin da ya faru a Maiduguri da har ilau shekaran jiya waccar ko shekaran jiya wata yarinya ce bata wuce yar shekara goma ba in mata kai ta tsinki mangoro a gidan wani mutum ko a shingensa ne ko a lambunsa ne oho ya kama yarinyar nan da duka kamar wahayi aka yi daga saman bakwai cewa ya dake yarinyar kuma wallahi dukan da yake mata ba duka ne na horo ba akwai dukan horo ne ka razana mutum ka razana yaro ka tsula mar bulala kwaya ɗaya ko biyu ya ji zafin ya tsalle ya fita a guje na fata an gane wannan kafir gida shi kenan kana alatin ɗinsa cewa in ya sake abin da zai biyo baya shi ya bi wannan to akwai bulala ta horo ta firgita yaro gan ya shiga taitayinsa mutumin nan itace ya ajiye malam ya dinga dukan yarinyar nan da ita itacen fa wani ya karye ya sake ɗauko wani ya ci gaba da dukan yarinyar nan da ita matarsa tana gefe tana cewa ci gaba da dukanta ba ga bidiyon ba ko alaran ma? alaran ma ka nemi bidiyon malam idan ka ga dukan da mutumin nan yayi wa yarinyar nan wallahi akwai waɗanda da yawa da suka ga bidiyon sanda suka zubar da hawaye akan wani abu banza wai mangoro wai an hunka masa mangoro akwai wanda da suka ga wannan abin sanda suka yi hawaye wallahi yarinya karama wanda bata san ma hankalin bari ba ko barna ba ba ta da hankalin barna cewa wannan abin da sai barna ne ballantana ina barna a tsinkar mangoro yanzu da baka ritsa baka samu iyayenta talakawa ne wala Allah ba bata ta abinci bane ta balla za ta ya zo ya rufe ta da duka malam ka ga bidiyon sai hankalinka ya tashi sanda aka kai su asibiti aka daura ruwa ni na ga hannun yarinyar ya kumbura alamun ko karaya ko targade saboda tsabar duka to irin waɗannan abubuwan ne idan za a bar mutane suna yi shi yake jawo harkokin ta'addanci yake yaduwa wallahi in kaga wannan bidiyon idan kanwarka ne aka yi mata wannan dukan sai inda karfin ka ya kare kai ma Allah duk inda wanda yayi wannan abin yake wallahi kai ma sai ka dau mataki akan sa to hana mutane aikata ba daidai ba yana daga cikin dalilin da ke sa Allah ya sassauta wa al'umma yayin da barin su kuma su ci gaba da abin da suka ga dama ba wanda zai yi fada ba wanda zai nusar ba wanda zai ja hankali ba wanda zai yi nasiha tuna daga cikin abin da ke jawowa Allah ya fushi da al'umma gaba daya da haka Allah ya ce dalilin da ya sa na la'ance su kanu la hauna an munkari ba sa hanawa da akan munkari fa'aluhu kai daga ƙarhe ma sai suka koma ana aikatawa da su Allah ya ce laddi isa ma kanu fa’aluna. tir Allah wadare da abin da suke aikatawa yasa wasu sun samu wasu daga cikin mutane suna yi wa kafirai nasiha sai suna tambaye su lima ta'izuna qauman lillahu muhlikahu aw mu'azibahum azaban shadidan ko sai sai qalu ma'azratan ila rabbi me yasa kuce wa mutanen da kun an sun riga sun hallaka Allah azaba zai musu mutanen banza ne sai suka ce a'a ma'aziratan ne ila rabbikum mun ba da uzuri ne dan kai mai karantarwa in ka karanta to ka fita ko ba haka bane alaramma ka ja aya kai bayani ka gama wanda ya ga dama

wa in hmm. Allah ya ce wa man sha'a falyu'min wanda ya ga dama yayi imani ya dauki abin da aka faɗa mar na karantarwa ya kuma yi aikin da ya kamata yayi ya kuma yi biyayya ga Allah da biyayya ga manzan Allah kuma sha a wanda kuma ya ga dama ya kafirci inna a'tadna lil na nara ni dai abin da na sani inji Allah shine na tanada wa azzalimai wata wuta A ahata bihim ha hayaƙinta da nukukinta da tirnikinta zai kewaye su gaba daya wa in su da za su nemi a shayar da su ruwa saboda zafin wuta da azaba Allah ya ce yoga su bima'in kalmuhuli za a shayar da su ne da wani ruwa tamkar narkakkiyar dalma yashwil wujuhu Allah ce daga sun kawo kofin bakin su to zai so ya fuskar su ne gaba ɗaya saboda zafin sa tun kafin su kai ga kwankwara don Allah abinda zafin sa tiririn sa ya kona fuska kafin a sha da Allah in aka sha wannan barna zai yi a barna da ta yi muni ko ba ta yi muni ba ta yi muni yashwil wujuhu Allah ce wa sa'at murtafaqa fir bi isa sharabu Fir da abin sha irin wannan wasa'ad murtafaqa kuma tir Allah wadare da mataki da matsayin dan adam a lahira a ce kuma wannan shine matsayinsa ina fata an fahimci magana yasa a cikin suratul takwir yace liman sha'a minkum an yastaqi mm Allah ya ce liman sha'a minkum wanda ya ga dama a cikin ku an yastaqima ya tsaya kan tafarkin Allah Allah ya ce amma fa duk da haka wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ko kun so ku tsaya akan tafarkin Allah wallahi ba ku yi ba sai Allah ya ga dama da haka sai kana yi kana addu'a kana Allah ka shirye mu Allah ka dora mu akan daidai ya Allah karka sa mu lalace ya Allah karka sa mu tambade yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kullun yakan yi addu'a yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika ya Allah mai juya zukata muna roƙonka ka tabbatar da zukatan mu akan addini ya Allah saboda abin ba dabara bane ba iyawa bane yasa wanda ya gane wannan tausayawa wanda suka kauce hanya yake saboda ya san kaucewar za ta zama musu bala'i kuma ba su da ikon shirye da kansu in ba Allah ya shirye da su ba Allah fata an gane wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin to dan haka dai ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana cewa Allah maɗaukacin sarki ya dulmiyar da shi fir'auna hatta idza adraka hul gharq qala amantu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina Allah yace al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin Allah yace fal yawma nunajjika bi badanika zamu tseratar da kai da gangan jikinka litakuna liman khalfaka aya dan wanda su biyo bayanka kayan kai ka tafi ka tafi lahira wanda su biyo baya ka zama aya a gare su wa inna kaseeran minan nasi an ayatina lagafiluna Allah ya ce domin na lura cewa mutane da yawa sun rafkana sun shagala sun gafala game da ayoyinmu Allah ka tsayar da zukatanmu wajen fahimtar ayoyin Allah da aiki da su da aka yi ce wa huwa ainihin wato fir'aun shine fir'auna da aka yi masa wannan a waziruhu haman da kuma Wazirin haman wa junudahuma da kuma rindinansu su aka yi wa wannan dilmi an akhirihim ay ugriqu fi sabihatin wahida an ainihin wato dilmiyar da su a safiya daya lam yanjah minhum mukhbarun ko wanda zai dai ya bada labari ba a bari ba Allah ya ce wa ma kana Allahu liyazlimahum fi ma fa'ala bihim Allah bai kasance mai zalunta su ba cikin abin da ya aikata gare su duk wanda da wanda aka turo wa iska da wanda aka turo wa abin ainihin wato tsawa da wanda ƙasa ta ta girgiza ta fada da su ta rufsa da su da wanda ruwa ya cinye su Allah ya ce gaba ɗaya in ka tattara su babu wanda na zalunta ina fata an fahimta walakin kanu anfusahum yazlimuna su suka zalunci kansu ai inna ma fa'ala zalika bihim jazaa'an wifaqan bima kasabat aydihim Allah ya aikata haka ne da su saboda ya zama sakamako daidai da ainihin wato abinda suka aikata da hannayensu suka tsururta da hannayensu to Allah rama sai Allah ya ce ne wa masalul ladina tafaru min Hmm.

نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Matsalun lazina ta ka min dunin lahi auliya, misalin waɗannan da suke riƙar koma bayan Allah a matsayin abin ƙauna da kuma abin jibintar lamari. Wato, misalin waɗanda suke bauta wa wasu Allah sun riƙe su ababen ƙauna, sun riƙe su waɗanda za su jibinci lamarinsu. kamatalil an kabuti kamar misalin gizo-gizo ne ina fata an fahimta ko ka sai tautau tare da cewa suna da bambanci akwai bambanci tsakanin gizo-gizo da ainihin wato tautau ittakhadhat baitan wanda gizo-gizo ya riki gida ya gina gida amma kuma gidan banza mana gidan da bai da amfani dan Allah mai gida yake wa magani maganin mai gida yake wa mutane ne maganin rana maganin zafi maganin mamakon sanyi ko maganin mene ruwan sama da iska da sauran abubuwa ina fata an fahimta waɗannan su ne amfanin da gida ke yi wa mutum idan ya gina shi ba kuma ɗan adam ba duk wata halitta da za ta yi gida ko tsuntsuwa ko kurciya ko hasbiya ko kura ko kyarketi an gane ku ko kuma wannan abin da ake kwamidi da hidin nan kasango <laughs> <laughs> ka san gobe na wayo ka Allah Allah wadar na kai lalace wannan <laughs> shi ga hida tsokana ga hida gudun bala'i sai je tsokano zaki amma fa yana da gudu fa dan duk gudun zaki haka zai wani lokaci ya rabu da shi wallahi in ya zo shi kuma gidansa ta baya baya yake shiga ka san gobe na wayo kenan <laughs> Allah ya sauwaƙe so don haka duk wanda ya gida an gane ko shi kuma ya yi gidan nan ne don ya samu sauƙin waɗannan abubuwa sauƙin zafi sauƙin sanyi sauƙin ruwan sama sauƙin iska da dai shauransu na fata an fahimta to shi gizo-gizo sai ya yi gida kuma sai ya zo sai kwana a waje da ruwa da iska da zafi da sanyi duk akan za ta kare dala mai amfani wannan gidan eh bai da amfani bai da amfani to sai Allah ya buga misalin wanda suka ɗauko wani Allah suna bautawa in dai sun yadda gidan gizo-gizo bai da amfani gare to wannan abin da suka ɗauko suna bautawa ma bai da amfani a gare su kaga asalin misali kenan in dai sun yarda gidan gizo-gizo bai da amfani to ɗaukar wani ka bauta mar ba Allah ba bai da amfanin kamai a gare ka sai dai ma ya hallaka ka na fata an fahimta shi yasa ubangiji subhanahu to wani zai ce me yasa Allah madaukakin sarki yake buga misali da gizo gizo a ai Allah baya jin kunya an ya duriba inna Allah la yasahi ala Hmm. ka tsallake wa amma lalazina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbi to sai waɗancan ɗan uwa وما mm. Allah ya ce inna Allah halalle Allah la ya yastahi an masarar. Ba ya jin kunya ya buga misali ma ozatan ba ma fawqaha da sauro ko abin da yake sama da sauro wajen girma ko yake sama da sauro wajen kaskanci na fata an fahimta Allah baya jin kunyar wannan domin shi ya halitte su abin da yasa Allah baya jin kunya shi ne yanzu da za a ce maka kirkire sauro irin na Allah zaka iya a to me yasa Allah zai ji kunyar buga misali da shi tunda kai in an saka ka kirkire irin sa ba ka iya ba ko ba ga bane a ce kai sauro komai nasa ba wai ka dauko wani karfe ka samar inji a ringa danna remote yana tashi ba a'a sauro irin na Allah izzatili

ma haka haqa inda inna allaha lagawiyyun azim Don haka Allah maɗaukacin sarki yace ma da sanfa ma fauka sai yace fa'an ammal na amanu amma wanda suka yi imani da Allah fayalamuna na alhaqqu min rabbi sai su gane wannan misalin fa gaskiya ne daga gurin Allah yake kawai abullah ya buga shi ne dan ai gaggawar gane kudurarsa da girmansa da buwayarsa a bauta masa a gane ba wanda ya cancanta a bauta wasu shi na fata an gane bayalamuna annawal haqqu min rabbi wa amman ladina kafaru amma kafirai fa na ma za a rada Allahu bi hadha masalan sai su zumi, sai su rube sai su dinga tambaya me Allah yake nufi da wannan misali sai Allah ya ce yudhillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera irin misalin Allah yakan batar da da yawa daga ciki da shi kuma yana shirye da da yawa daga ciki da shi sai Allah ya ce wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqina ba waɗanda Allah ke ɓasarwa da misalansa in ba kai ba ayi ma'ana na. kafire waɗanda ba su da Allah ba kan da Allah ran ma ya gawa mana Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba masalun an buga misali Fasta ula ko kowa ya kasa kunne ya ji wannan misali Allah ce na ladhina tad'una min dunillahi wanda kuke bautawa koma bayan Allah lan ya khalqu ba za su iya taba halittar koda kuda ba kaga nan Allah ya zuba mana misali da ankabut gizo-gizo kan Allah ya buga mana misali da sauro kan kuma gashi Allah ya buga mana misali da menene da kuda an gane magana da kyau ko lan ya khaluqu dubaban ba su isa su halitta kuda ba Allah ya ce wa in yaslubuhum dubabu shay'an la yastanqidhu min da sama'ula Allah khairan ko da sun yi taron dangi da Amerika da China da Asia da ina ne ko ina Faransa da takalolaji da ilimin da duk suke da hisa taru su halittu kuda kuda abin ko kun san wannan kudan yanzu ya fi nau'i dubu a duniya haka malamai suka ce kowace ƙasa da irin kalan nata kowace ƙasa kuma diyan da suka ɗauki matakin eradication ɗin kuda wallahi ba su isa ba a amerika ma sai kaga kuda mana saboda ko waɗanda Allah ya basu kawai don zama aya ne ba inda ba za ka ga kuda ba sai dai a ce nan gurin an yi mar feshi an yi mar waye ba za ka ji sauro ba za ka ji kuda ba amma an ka fita waje kwahi kun gamu na fata an fahimci magana kuda kuma nau'i nau'i ne ko a yanzu nan za ka ga kudan ma muna mu na Najeriya mu ma kala kala ne akwai ƙanana akwai manya ko akwai na dabbobi akwai na shanu ko akwai na shadda daban akwai na ina ne ba inda ba sa kai kana ganin su kamar ba su da amfani billahi lillahi suna da amfani a tsakaninmu Allah ba zai kera abu ya bazo shi cikin mu ba ya zaman to ba shi da wani amfani ai ka yadda bishiyoyin da ake dasawa a cikin mu suna da amfani ko ba ana cewa akwai carbon dioxide ba akwai numfashi da muke shaka da wanda muke hurarwa to ka san amfanin da bishiyoyin nan suke wajen shakar numfashin mu da buso numfashin mu ka je ka tambayi masana su gaya maka ba wani abu da Allah ya dasa a duniya wanda bai da amfani sai dai in kai baka sani ba kawai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu dan haka waɗannan kudaje da kuke gani Allah ya ce suna da fa'ida a gare mu suna da wani amfani da Allah ya bazo su da haka yace wa in yaslubuhum dhubabu shay'an da zaka zo kana cin abu sai kuda ya sauka akai sai ya ɗebi wani abu ya gudu zaka iya bin sa ka kwace Allah ya ce to ko shi baka isa ka kwace abu a gurin sa baran zanani la yasanqizuhum Allah ce ufa qalibu wal matlub wanda ake bautawa yayi rauni wanda yake bautar shi ma yayi rauni domin Allah yana buga misali ne akan waɗanda ake bautawa yasa ba za ka fassara shi da asalin larabcin sa ba ina fata an gane da ufa ƙwalibu wal matlub me nema shine mai bautar kenan wal matlub da wanda ake nema a gurin sa shine wanda ake bautawa Allah ya ce duk sun yi rauni gaba daya Allah ya ce ma qadarullahi haqqo qadri masu bautar wani Allah ba su ba wa Allah girmansa da mutuncinsa da ƙimarsa da darajarsa yadda ya kamata su ba shi ba inna da laqawiyyun aziz Allah mai ƙarfi ne kuma Al'azizu mabuwayin sarki ne Allah madaukakin sarki ka samu gama da duniya lafiya to shine anan ma yace masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya misalin waɗannan da suke bautawa koma bayan Allah a matsayin masoya madubin talamari kamar salil an kabuta kamar misalin gidan gizo-gizo ne ita sabat baitan wanda ta riƙe gida kuma gidan nan mun yi bayani cewa bai da wani amfani to inda an yarda bai da amfani to bauta wa waɗanta ma bai da amfani sai Allah ya ce wa inna awhanal buyuti in kana neman mafiya wulakantun gida labaitul ankabut wallahi shine gidan gizo-gizo dan bai da amfani ga wanda ya kera shi ina fata an fahimta laukanu ya adamuna da mutane da suke bautawa wani Allah sun gane wannan misalin to da sun daina bautawa wani Allah sun dawo suna bautawa Allah inna Allah ya alamu ma yad'una min dunihi min shay'in Allah madaukakin sarki yana sanar da abinda kuke bautawa ko ma bayan sa na ababan bautar ku huwal azizu Allah shine mabuwayi Alhakima wanda yake kuma mai hikima mabuwayi gwani na gwanayi wa tilkal amsal Allah ya ce waɗannan misalan da muke bugawa mu buga misali da sauro mu buga misali da kuda mu buga misali da gizo-gizo mu buga misali da kaza nadribu halin nas muna buga su ne ga mutane amma wa ma ya ha illa alalimuna ba masu tsayawa su nazari su hangen nesa su yi tunani su kuma fahimci wannan misalin ya sa su ba mu girma a matsayina na su, in ba masu hankali ba yasa za ka ga irin waɗannan misalan akwai wani kamar yadda na gani a wani littafi wani kafiri wannan ayar ta gizo-gizo ya ɗauka ya je ya kalli gizo-gizo kai an ce ciwon su ma yayi ya samu wasu manya kamar guda talatin ya saka su a wani keji ya gano meye abincinsu meye abincinsu ya ba su ya ba su suka yi gida yana kallon yadda suke shi kuma da wannan ne ya sa ya musulunta ayar kawai ya ɗauka ya je dirasa a kanta dirasa ilmiya darasi na ilimi da bincike bincikensa ya gano mar abin ma da ba bai taɓa tsammanin zai gano ba a tattare da wannan yanzu kwanan nan na ga wani bayani da malam daurawa ya cewa turawa sun gano wani abu jikin ƙudan zuma suna da wani sinadari da suke iya tracing ɗin inda aka dasa bom. to sai turawa suka ɗauki ƙudan zuma malam suka je suka yi musu keji kamar misali girman faɗin masallacin nan kowace sai aka yi mata gidanka a jere a jere a jere a jere a jere sai ana ba su training na yadda za a iya tura su su tracing ɗin inda aka dasa bama bamai kai Ba Ture! kuma duk wannan ilimin fa daga ƙur'anin mu ya zo da sunnar annabi muhammad kawai allah ya haɗa mu da mutane ne wanda ba su da kan gado wajen yanayi yadda za su gano ya za su amfanar da al'umma da ilimin da Allah ya dankare a Qur'ani da sunnar manzon Allah amma da za mu samu gugaggu masu higa da fita su yi bincike akan wasu abubuwa da Allah ke faɗa a Qur'ani ko wasu maganganu da Annabi ke faɗa a hadisi yanzu ga hadisin kuda Annabi ya tabbatar da cewa idan kana shan kunu ko kana shan wani abu ko kana cin abinci sai kuda ya faɗa Annabi ya ce fara dilmi ya shi sannan ka menene ka cire shi ka jefar da shi sai manzon Allah ya ce domin ɗaya daga cikin fukafukan kudan nan akwai cuta ɗaya kuma daga cikin fukafukan kudan akwai waraka sai ce kuma in ya tashi fadawa yana fadawa ne da fitikan da yake da cutar a ciki to don haka daga ka cire ya bar ma guba a ciki kana sha sai asibiti sai neman likita amma inda za danna shi to ba iya cutar da ya saka baka ba ma hatta waraka na sauran wasu abubuwa na jikinka zaka samu saukin su sauran cututtuka ma gaba ɗaya Allah zai baka sauki dalilin wannan in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam karka ji magana haka haka haka ka fara tunanin yan yan yan yanzu koda kuma ne yan yan aka shiga wuta billahi allazi ba ruwa ba ruwa annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam na faɗa an bai magana domin wasu suna ganin wai duk abinda aka zo da shi na addini sai suna ganin kamar kauyanci ne na rantse da Allah babu ba kauye irin wanda bai fahimci addinin musulunci ba in kana tayaran typical villager in kana neman typical villager cikakken ba ƙauye ka samu wanda bai san hukunce hukuntan Allah bai san hukunce hukuntan shari'a ba na gobarawa shi din mako ka ji ba ƙauyen ma ba gobiri bugu da ƙari kenan in yan kwallo an gane ku? jiya malam isa alnaji ya so bayanai wanda sun burge a gurin tafsirinsa dangane da yadda mutane suka ɗauki addini abin wasu ya ce duk wata ni'ima da duk wata baiwa da duk wani matsayi muna alfahari da shi ne bayan mun yi alfahari da ilimin da Allah ya bamu na addinin musulunci da karatun da Allah ya bamu da bincike da muke a cikin addini ita sannan sai kuma wata ni'ima da za ta zo mu yi alfahari da ita ita amma wallahi ba za mu gabatar da wani abu na alfahari a duniyan nan ba bayan abin da Allah ya mana ni'ima na Qur'ani da sunnar manzon Allah to amma al'ummar mu har yanzu bata gane darajar da Allah ya mata ba alaram bata gane martaba da kima da Allah ya bata ba da Allah ya dauko ta ya tsoma ta a cikin wannan al'amarin addini ya bata wannan darajar Allah kuma ya ganar da mu gaba ki daya amma dai addinin musulunci yana da kima yana da martaba ya kamata mu dinga ainihin wato abin nan don haka yace wa tilkal amsalu waɗannan misalai nadribu halin nas muna bugawa mutane su ne amma sai Allah ya ce wa ma ya aqiluha illa alalimun ba masu hankaltar irin waɗannan misalan sai wanda suka tsaya suka yi nazari suka zama cikakkun masu hankali da fahimtar girman addini da ƙur'ani da sunnar annabi su ne suke gane girman wannan misalan amma gaskin gari i gauraka baya gane wannan abu na fata an gane magana Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to ina ga lokaci ya abin nan saboda muna dan bayanai da zamu yi a zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah shi tara mu cikin ladan wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi yafe mana Allah ka ƙara mana ilimi mai albarka mai amfani wanda zai zama sanadiyar tsira mu duniya da lahira bukatunmu na alheri Allah ka biya mana damoyinmu Allah ka yafe mana bari mu karanta abin da ya sauwaka na ainihin wato taimako da aka samu sannan sai mu abin nan lalle yau akwai bayani abdul wahab ya ba da dubu daya sani ali muhammad ya tura naira dubu daya nana aisha Buzina ta tura 450 abubakar Sulaiman. da ko dai alarama ne naira ɗari biyu sunansa ya zo ɗaya da alarama elnas dos naira ɗari biyu a menene ai e, menene al-muhafat global resource naira ɗari biyar bula makamsalin naira dubu biyu ummu salma a gahu naira ɗari biyar wani ba suna naira dubu ɗaya sai sa'adatu iliyasu naira dubu biyu Usman Umar naira 200 wani ba suna wani bawan Allah 200 wani bawan Allah 300 Bello Mubarak naira 3000 Abdul Wahab naira 1000 Ahmad Yahaya naira 2000 Aishatu Musa Yusuf naira 200 Zakariya Musa naira 200 wani bawan Allah naira 1000 Sani Muhammad Audi naira 200 Adamu Idris naira 200 sannan sai Abbas Ilyasu Abdul Mumin naira ɗari biyar Sabu abdullahi naira ɗari biyu sai bukar alhaji shara naira dubu ɗaya ibrahim sale naira dubu biyu sa'idu abdullahi naira ɗari biyu wani bawan allah naira ɗari biyar muhammad zuma naira dubu ɗaya ɗari biyar abubakar bomala naira ɗari biyu ibrahim ali naira dubu ɗaya wani bawan allah naira ɗari biyar yahaya salihun isa naira ɗari biyar nura jibril naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu ashirin bai ibrahim wannan mai ne kai ta naira na ganin bobin da sun yawa na ce to ko kuskure ne a hei gaske ne naira dubu ashirin da ɗari biyu da naira tamanin abdullahi mai gari naira ɗari uku Halima Ali naira dubu ɗaya, wani bawan Allah naira dubu biyu, wani bawan Allah naira ɗari uku, Sale Usman naira ɗari biyar, wani bawan Allah naira ɗari biyu, wani bawan Allah naira ɗari biyar, Furaira Abdulsalam kai, Furaira Abdulsalam naira ɗari biyar, sai Amina naira dubu biyu, Bakwayo Shehu naira dubu biyar, Mariya Yakubu Suraju naira dubu ɗaya, Muhammad Ali naira dubu biyu, wani bawan Allah ɗari biyu, wani bawan Allah naira dubu ɗaya, abdul naira dubu daya wani bawan allah naira ɗari uku abdullahi muhammad naira dubu daya salman abdullahi naira ɗari biyar wani bawan allah ɗari biyu wani bawan allah naira dubu wani bawan allah ma naira dubu abdullahi waziri naira ɗari biyar zainab bello muhammad naira dubu biyu muhammad abubakar bala naira ɗari uku mitika city provision naira ɗari biyar wani bawan allah naira ɗari biyu muhammad wada naira ɗari uku wani bawan allah naira ɗari biyar wani bawan allah naira ɗari biyar abdurrashid ibrahim naira dubu ɗaya da ɗari biyar sai minat and sons pos naira ɗari biyar wani bawan allah naira ɗari biyar idris adamu naira ɗari uku hassan ali naira dubu ɗaya aliyu adamu salihu naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu ɗaya usman salisu alhaji naira dubu uku muhammad umar naira dubu ɗaya kala ɗan juma naira ɗari biyar abu salma naira dubu ɗaya muhammad hassan naira ɗari biyu wani bayan allah naira dubu ɗaya adamu sallah naira ɗari biyu abdullahi ibrahim naira ɗari uku aliyu Akalhatu naira ɗari biyu usman sa'idu naira ɗari biyu a taj express ko express naira dubu ɗaya wani bayan allah naira ɗari biyar bashir muhammad naira ɗari biyu lukman lawan naira ɗari hudu muhammad aliyu naira ɗari uku da goma wani bayan allah naira ɗari shida sai wani bawan Allah naira dubu ɗaya bashiru maila naira ɗari uku sai wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu ɗaya asma'u ibrahim musa naira dubu ɗaya muhammad musa ali naira ɗari biyar abdulkadir muhammad naira ɗari biyar usman muhammad naira ɗari biyar abdullahi adamu ya haya naira ɗari biyar abubakar muhammad adamu naira ɗari biyar ahmad provision naira ɗari biyar Musa Muhammad ya haya naira dubu ɗaya ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira ɗari hudu wani bawan Allah naira dubu ɗaya abinda muka tara daga jiya zuwa yau naira dubu ɗari da bakwai da naira ɗari tara Allah ya saka musu da alkhairi naira dubu ɗari da bakwai da ɗari bakwai da tasa'in sorry da ɗari bakwai da tasa'in da za kuma Allah khaira taimakon zuwa yanzu zuwa jiya kenan naira dubu ɗari tara da talatin da biyu da ɗari ɗaya da tasa'in da tara zuwa jiya kenan yau kuma in ka haɗa naira miliyan ɗaya da dubu talatin da biyu da ɗari tara da tamanin da takwas eh shi ne abin da aka samu saboda haka mun rufe miliyan ɗaya saura miliyan tara kuma kwanakin da wasu wuta guda tara ba wasu <laughs> ma kai guda tara ba ko eh ta to ga wasu bayan Allah sun kawo dubu uku da ɗari biyu sai ka gyara balance ɗin kenan yawa sai ka yi updating balance Allah ya saka musu da alheri su ma ɗan uwa muna addu'a ga waɗanda suka ba da wannan gudunmawa da ma wanda suke ci gaba da bayarwa Allah ya saka kowa da alheri annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya muku aiki mai kyau fa kafi'u Idan sana'a lakum ma'rufan fa kafi'u idan mutun ya muku abu mai kyau ku tallafe shi annabi yace in ba ku samu abin da za ku tallafa masa ba fad'u lahu ku ta suburbuda masa addu'o'i hatta yaji da fi nafsihi annakum qad kafa'atumuhu har sai ya ji a ransa lalle fa gwargwadon abin da yayi na alherin nan kun taimake shi ya Allah muna roƙonka da siffofinka masu tsarki da sunayenka masu daraja don ƙudurarka da iradarka ya Allah waɗanda suka ba da wannan gudunmawa Allah ka bulbulo musu albarka duniya da lahira duk inda alherin ka yake ya Allah ka hada waɗannan bayin naka da wannan alherin ya Allah duk inda matsala ko sharri take Allah ka raba su da ita ya Allah wanda duk suka taimaki waɗannan marayu suka tuwo waɗannan kuɗaɗe tare da suna son kuɗinsu suna son nerorinsu suna son abin da suke bayarwa ɗin nan amma suka danna zuciyar suka bayar ya Allah muna kamun kafa gare ka da duk wani aikin ibada da muka yi duniya da lahira Allah ka saka waɗannan bayan Allah da alheri. masu iyaye cikin Allah ka raba su da su lafiya wanda suke da iyaye ma'ana wanda iyayen suka rasu Allah ka gafarta musu masu harkar sana'a ko aiki ko neman aiki ko admission ko neman makaranta ko jarabawa ya Allah ka sa su cimma abin da suke bukata duniya da lahira ya Allah wanda suke sana'o'i a cikin su Allah ka ƙara albarka a sana'a. wanda suke karatu Allah ka sa albarka a karatun wanda suke aikin gwamnati Allah ka sa ai albarka a cikin ayyukan gwamnati wanda suke kasuwanci don na ga hadda masu pos kaga kenan yawancinsu masu shaguna ne ko suna ɗan zaura suna sai da kayayyakin kaza ga mata a gida suna yin zaura suna ɗan sai da kayayyaki suna turo gudunmawa ya Allah duk waɗannan masu harkokin kasuwa Allah ka sa albarka a kasuwarsu Allah ka biya musu bukatunsu na alheri ya Allah mu ma da muka taro a nan da wanda suka taimaka da wanda ba su taimaka ba da wanda suna da niyyar taimakon ba su da hali Allah madaukakin sarki ka biya kowa da aljannar firdaus Allah ka saka kowa da alheri Allah ka yayi wa kowa damuwarsa da matsalarsa Allah ka sa aljanna ta zama komar mu da mu da ku gabaki ɗaya. Allah ka sa wannan goma ta ƙarhe ta zama sanadiyar samun rahamar mu da mu da ku gaba ke daya Allah ka sa mu yi karaskiya da lailatul qadr ya rabbal alamin ya zal jalal wal ikram ya man lahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum